Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun. Masu kallon mu da sauraron mu dai ku ci gaba da biyo mu har yanzu ina cikin wannan gari na ƙauyen gawan Bature wato garin Dan Batta kenan za mu ce a wannan lokaci. kun gani dai da alin bata Isakka wato mai gidan corona. Na ga mai gida na ga yaro yanzu ma ga, corona virus wato mun haɗu da shi shi ma a cikin wannan gari na gawan Bature. Amma kafin ce komai dai kun san corona amma duk da dai kusa da gida ne dai ba za mu ce masa wani abu ba sai dai mu ce wato corona an ga yadda ka fara tashi a jihar kano amma faɗin najeriya ga baki ɗaya amma yanzu an ga kamar yara wanda suke tattasowa an ce duk sun koro ku kun zo kun laɗe a gaban bature coronavirus virus za ka ce to salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yan kallo iyayen gidanmu to ni dai abin da ya kawo ni nan na kawo ni ne in yi don ba wai maganan wani yaro wanda ya fara tashi ba dai ko wani ya koro ne ya taso ni ba eh. wani dan dan ba dai eh. a yanzu dai gaskiya da zai kore ni ba gari ko ba haka ba eh. abin da ya kawo ni nan in yi wasa na koma gida kano ma abin da ya sa na haƙura da damban kano ina da ciwo ne mm. a kafa na farko eh. kuma mafi akasari yan dan mamma abin da ba sa la'akari da shi mm. idan mutum ya yi rauni mm. kuma ya ci gaba da damba da rauni harka damba ce ba harka bace ta kowane irin wasannin gargajiya ne ba harka bace ta kowane irin wasanni wanda ake so ka yi rauni amma ajiya ko a sama hannu to yana da kyau idan muka yi rauni mu dinga kan mu faɗa mu yi haƙuri da zuwa gidan damba ko kuma mu yi haƙuri da damban ma kwata-kwata sai raunin ya warke sai ya warke sai mu dawo dan ja da bayan da na yi ake ganin ba a gani na ko bana wasa bana kwana biyu rauni ne a kafata to kuma cikin ikon Allah na samu sauki na samu sauki na dawo kan wasa to corona ai ana ganin cewa kamar yaƙi ne ne mai fa karfin ka kai ma saboda kaga a wayanda da da duk ka zo ka share su yanzu sun dago da karfin su wanda yanzu kana ganin in ka je ma zaka buga da su sai ka ci bakan wahala sannan zaka iya kai labari a wannan lokaci me corona zai ce da wannan eh shi ni ka san a yanzu magana ta domin Allah ba wani wanda nake jin tsoro game da harkar damba kamar mai da kafa aka ce ko wasu da can na sun taso ina jin tsoron duk ba shi bane ka san damban mace ce mai ciki ko ba haka bane sai ka faɗi ko ba haka bane mace ce mai ciki zan ce sai lokacin da aka yi wasa aka tashi mutum zai gane ina ya dosa ko ba haka bane ba san me za ta haifa ba mm. Mm. to corona an gada abuja eh, katsina ina ne zaka ji ana corona corona kana yawan kawo result amma kuma yanzu result din nan an ga daidai da kai raunin nan kurka an ce ka ce yanzu Allah ka sauki to yanzu corona wani shiri ka shirya wa yakin dambe gashi Allah baka sauki yanzu wani shiri kana ganin cewa yanzu kamar ku kudawa suna buƙatar ku yanzu da ku taso ku tare musu yaƙi a wannan lokaci wannan shiri kake da shi wanda zaka je ka tare wa kudawa yaƙi eh to gaskiya ni dai na, na shirya wa kaina mm. ya shiri na wanda na sani mm. da ni insha Allah da duk lokacin duk wanda muka yi dan da shi insha Allah bana tunanin mm. zai wuce inda nake so bai faɗi ba insha maka Allah ko ba haka bane na dawo da confidence ina da kuma hazakatai da nake kamar da ko ba haka bane insha Allah to yanzu sai ka ji labarin dogon aleka ka tsamu wanda ya fita daga cikin kudu ya koma jamus ya ka ji a ranka eh to ka san ita dambe mm. abu ne dai wanne wanda kowa da zuciya dai kalan nashi ko ba mm, haka bane ni dai a yadda na taso da dambatan ina karami na ko ba mm. haka bane a yadda kuma na san kudu Mm. ko kuɗi ko wani ɓacin rai ko wani abu ba zai sa in ba kudu ba don da zan mm. ba kudu da tunitin zancen baya ɓacin rai da wani abu da aka sa da tuni na ba kudu na mm. koma guri ma ko arewa saboda har da kuɗi an ce za a sayin za a ban sabon mayan za a ban dubu ɗari biyar waye waye tun kafin ma an fara ma wani yi da komai a nan kano an yi wannan magana ta fa a kirga to amma me ni haƙida kudin ce a raina kawai hmm. ni ina tunanin da in koma gurmaɗa ko arewa ƙwaron haƙura da dambe hmm. eh, saboda idan na koma arewa hmm. wa zan daka idan na koma gurmaɗa wa zan daka a kudin nan zan tsaya nan nake da abokanan duka nan na arewa ta akwai abokan duka gurmaɗa akwai abokan duka shine ka ce kai yanzu ba wani bacin rai da zai iya sa ka tunda kai ka ta jarumta ce kamar inda kudawa aka san su da jarumta wanda ba su da yawa kuma za su yi maganin masu yawa ka ce kai wani wannan ta ka tana nan ta ta wannan jajircewar eh gaskiya ne saboda ka san ni damba ni na sa na ba mm. kuma a yanzu na bude baki na ce na bar damba na batta mm. saboda ba wanda ya janyo ne ya ce ka zo kai dambe mm. kuma haka ba wanda zai janyo ne ya ce ka bar dambe ko ba haka bane ina daga dama in koma duk inda na ga dama amma me ni a zuciyata bani da wannan ra'ayin kuma bana tunanin wannan ra'ayin zai zo min Allah yadda da zan bar kudu in koma wani bangaren je in yi dambe mm. to kamar nayi me kenan mm. kamar na bu nayi yi wa da butulci kenan mm. ni bana tunanin zan yi wannan abu gaskiya ne insha Allah ka ce ka manta da alherin da kuda suka yi ma ba eh gaskiya za a manta gaskiya ne ya za a manta da alherin da kuda suka min da dukkanin wasu yan kallo kudu da arewa da mm. zuwa gurmada gaskiya ne gaskiya ne ai ba zan manta da wannan alherin da suka min to yanzu misali kamar shi wanda ya fita daga cikin ku ya koma jamus yaya idan ka gan shi ya kake sa ran zaka iya kama shi ko yayi ma girma a kamawa a'a magana girma duk bata taso ba mm. kuma maganar dambe idan ta hada da za a yi mm. ba yi bane ba za a yi ba ko ba haka bane na'am ni ba zan ce wai dan ya koma gurma da ko zan ce zan dinga bayar respect kamar yadda da ba nan mm. ya koma arewa kai zan dinga bayar respect kamar da ba ko ba eh. haka bane tunda dai ya koma arewa ya zama abokin duka gaskiya ne ko ba haka bane eh. da yadda muke ɗaukar da wancan abokanan mu mm. muke wannan ɗinsu muke yawwa za mu eh. gaisa amma ko ba haka daga an shigo fili mm. magana ce laifi ya canza ko ba haka bane eh. in dan ba ta kama mu da shi za mu yi dambe mm. in ba ta kama ba za mu haƙura saboda ba Allah dole ko ba haka bane to masu kalmar sararin mu kun ji dai corona babban batunsa kan wannan wato dogon aleka da ya koma wato dogon shamsu ya koma kudu wato a shirye yake da in ya ganshe abokin yaƙi ne abokin damba ne a wannan lokaci to corona assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu da sauraron mu dai har ila yau muna cikin wannan gari na gawan bature a wannan lokaci yanzu kamar yadda kuka gani gani ga bagon sama'ila bagon sama'ila dai duba da cewa shi ma yaro ne wanda ya taso yake tashe wanda kudawa ya share wa kudawa hawayensu a wannan lokaci a baya wanda kudawa har gobe suna bugun gaba da bagon sama'ila wanda za a ga cewa duk girman mutum bagon sama'ila idan ya kama shi baya jin tsoron yin dambar shi a wannan lokaci to amma ga bagon sama'ila shi ma za mu ce kusan ya zo ya tare a gawan bature wanda a lokacin da kudawa suke neman agaji a yanzu misali ana cewa kuda ba su da yan wasa ba su da yan wasa kuma suna da yan wasa ba ba su da yan wasa ba amma mun ga su gun Sama'ila duk gaba daya kun zo kun tare a inda babu mazan yaƙi sosai ko tsoron yaƙin ne ya sa kuka zo ka tare ga inda ake ta zuba ido a ganku kun je kun tura kudawa yaƙi me za ka ce da wannan to ni dai abin da zan ce wa mutane gaskiya ba wai tsoro ba ne ba na'am saboda zaman lafiya da muke da mutanen nan da yan gari kuma da wani yan taimako da yan garin suke mana mm. shi yasa mm. amma ba wai tsoron yaƙi ba ne ya sa muka zama zauna anan kawai saboda amanar da yan garin suke mana mm. muna da masoya a garin fiye da yace ba a tunani shi yasa to bakun Sumaila duba da cewa fa yanzu a kudu ana cewa kudu ba yan wasa ba yan wasa kuma ga kudu duk inda na kewaya a cikin garin nan yan wasan kudu nake gani wanda sun isa su share wa kudu hawaye kamar yadda kuka share mata a baya a wannan lokaci ma za ku iya share mata hawaye kuma ya ci a ce kun dinga motsawa kuna circulation ko ina da ko ina inda za ku share wa kudu hawaye wanda ake ganin cewa ba kamar baku ko kun daina dan bane ko kun je yakin da ya fi karfin ku kuka gudo kauye kuka zo kuka zauna amma a wannan lokaci duba da cewa kwanan nan ma akwai eh, wato dogon shamsu eh, shagwa da ya koma dogon shamsu ya gudu ya koma bangaren jamus mutane da yawa suna ganin cewa kamar babu wani bakude wanda zai iya yin damba da shi wanda ku kuma an ga jarumai ne komai gidan mutum kuna iya yin damba da shi ya kaji wannan komawa tasa da kaji labari to mu dai wannan komawa da zamu ce yayi to mu dai mu ma kamar dai muna zazzauna anan mu ma kamar kaji labari dogon alega ya koma kudu dogon alega ya koma kudu to muna nan muna ta wakil wata kil kuma irin na gadan bansu da mai gidana ma mm. sannan na gadan bansu da bakwai sai na tabbatar da hakika zahiri lallai ya koma arewa da ake magana mm. ni ko yau ko gobe ko yanzu ya zo nan gawo za mu damba da shi mm. duk inda muka haɗa shi ni za mu damba da shi insha Allah to babu Ismail duba da cewa an gada ma kamar kai irin irin ku in kuna nan za ku shiga ku dagu da cikin fuska ko ku ce sai an yi wannan dambe kuma duba da cewa kun ji labarin cewa ya koma me yasa ba ku ɗauki jakku kun yi zuciya kamar yadda aka san kudu da zuciya kun yi zuciya kun fusata kun tafi kun je kun yi wannan damba da shi ba a can gaskiya ne mm. ba wai ba za mu iya bane ba mm. saboda nan mu ma gaskiya akwai abubuwan da muke jira ne mm. saboda shi ka san irin matsalar kungiya haka in kana jiran kamar irin ajo ko wani abu in kana dauke jaka ka wani waje to irin maganganun kungiya irin shine to kawai mu ba dai ba ma san mu bata tare wanda muke tare da surai. rai abin da yana mu tafiya kenan amma Allah ya da ko hi ya zo ko mu wannan da inda muka haɗe mu in Allah da muna sa ran sai an yi ni tunda kamar ma ni kamar da ya bige mai gidana dan ba ta zama dole ne sai mu ya wani mai gidanka da ya bige Sama'ila eh ya bige Sama'ila mai gidanka ya kaji a ranka da kaji wannan bige mai gidanka da yayi gaskiya ban ji da daɗi ba eh gaskiya ban ji da daɗi ba kuma yanzu ka kudurta a zuciyarka ka kudurta a zuciyarka eh, duk inda yake zaka je ka lalabo shi sai ka rama mai gidanka wannan kisan da ya masa insha Allah ko yanzu ko ni in je neman shi ko yanzu inda nake ko ni in je inda yake Allah da inda muka da ina sa ran sai mun gidan ba da shi insha Allah to akwai yaron ka wato wanda ake ba da labari eh, yar mage wanda yanzu ya koma garkuwar ebola kuma ya jira kano a sa'a inda yake ta dan ba manya-manyan 'yan damban matsala haka misali yake suke yake dai da wahalar damba a tare da su wanda ake ganin yaron ya koyi wayo da dabara da waye ana cewa da garkuwanka ne amma yanzu ya koma kuma garkuwan ebola ya wannan magana take eh wannan magana gaskiya ne mm. ni ma kaina zan ji daɗin hakan da aka yi mm. tunda komai yana buƙatar ci gaba mm. ni da yaron nan tun yana ƙarami muke tare da shi har ubangiji Allah ya kawo shi zuwa haka ko ni ma da an ce ya koma garko ebola mutane suna zuwa suna ce min ai yaron nan ya cin amana ya yi me ya yi me ce ni ba cin amana ta yi ba Na ce ni ma jin daɗi na ne hakan da yi saboda komai yana samun ci gaba ni ma a ƙasan wani nake to ni wannan ko magar ko ibola da ya wallahi ba bacin rai a raina ko kadan nima jin daɗi na yi tunda komai ana yi dan a samu ne gaskiya ne to to yanzu wuce dan mara ka ce akan ka sharuwa kudu hawayensa akan ka fita ka tare musu daga to mu dai na muna sa ran ajan dan ba ta isa kan Allah da in dai an yi mm. ko Kano ko Abuja an mm. Allah da da ake muradin gadan mu albarkacin annabi da rasulai albarkacin annabi da alkur'ani za a ga mu mm. insha Allah za mu zo kawai akwai abin da muke jira biki ne muke so a dan yi wa dan uwan mu in dai Allah ya sa aka mai to shikenan in Allah da da ake sa ran mu za a ga mu masu kallon kun ji da bagon Sama'ila a gurguje shi ma idan muka dan tattauna da shi a wannan bagon dan fandan masu kallon mu dai alhamdulillah har ila yau muna ci gaba da zakulo muku wayanda suka gudu suka babbanni suka dawo kauye gani ga bahagon dan fanda ministan fada na dan fanda ministan fada amma fa a da a yanzu eh wallahi a yanzu yanzu wallahi to amma yanzu ka ce har yanzu mun ga cewa yanzu fa yara matasa ne suka tara birni ko ina sun ja muku layi yanzu kun ga kun gagare ni ba a cikin birni sai dai kauye ba wai haka ba ne yaya ne yaran mhm. da duwaye yi ma yaran ma da ya ce wai zai nuna ma an riga shi sanin wayo haga eh. na ko ba ya fagunin yara ba ko imani ne ko ko mazingaro ne ma an yace yana yi ina yi ai an san minista lokacin da kake minista a Najeriya kowa ya san ministan fadan ne amma yanzu naji ka zama ministan buya yanzu a'a aradu Allah kariya ne eh. an yanzu ko ministan ne na dan fanda mazan ba na dan na buya ko na dan fanda wallahi na zahiri dai an yanzu akwai gaban eh. mazan gaba yanzu kana tunanin cewa akwai fa yara su ramadan su bagon alkawuji su manin garkocin da duk suna nan sun taso ba sun tare birni sun ce ba wani wani za zo wani masta ya zo ya zo sai su ya kake gani a su ma sun zo nan ma sun ce masta dole eh to amma in sun kama ka dan ba za ka ba su a to me zai ana to me nake nema ba kur nake nema ba eh a kur nake nema yi gaskiya ne to minista yanzu mun ganka cikin garin gawan bature kai ma ka kai kwana nawa zuwa nan Eh, na ranke zai nan ke wajen zan yi wata daya a garin nan mm, saboda a nan na yi azumi ma abu da daga wani daga jigawa na zo na garin kuma akwai abu da sani ma bana son shiga kano ba wai ba wai ba wai kudan yara ba ko a gana ko to shi shi ma dan liti eh. to nan dai ina cikin babban cikin yaron dan sima da kace ci da shi ma a lokaci eh, wanda tun dan bai kofar eh, kalma eh. nake zuwa Kano tun dan bai kalma kofar ruwa nake zuwa Kano aka dawo Queen Cinema eh. amma da na yau kana nan ciyama ne abubuwa da ciyama ka nuna mu ne dai haka ne ba ka ganin cewa ya ga bakwa kokari ne shi yasa idan kun je bakwa bakwa tubewa ku shiga dan bai ku ringa hawa riga kuna hawa kan benci ciyama ma ya sani ko da waye ce mu yi da shi sai mu yi da shi eh. ko waye kawo shi gabana to dan gidan laji ma da gama da guru mada eh. a ran da ciyama ya kawo shi gabana eh. duka da da da kisa ɗayan kenan na fara to yanzu ministan faɗa gashi ka zo ga wani bature ina ji ka ce ka kai kusan wata ɗaya anan da ka zo ka yi dan baya kai guda nawa ga wani bature annan ma ban ni dai ban gani ma yan dame ma yan ma yan ma mai zuciya da abokin dan ba su da zuciya ne ma akwai su mutum biyu da amma da zuciyansu ya mutu ba su iya iya ba yau da gobe ba to misali sai kai ai yau su da sai a kara sati biyu ma ba kara ba to kun yi dan bar su a da ka zo ha dambe no kisa no kai nan dai to tan na zo re abu kidan da nake ganin dai mutum eh. da na zo na samu a garin nan eh. kuma daya kuma fa to da ma ya zo kuma amma na gan su biyu ma gaba daya ma sun dore zani eh sun dora zani eh wallahi kuma ba ku dan ba kai dai yanzu na ji dai tun da ka zo garin wajen wata ɗaya ka ce dan banka bi kenan to dan bina da ya fi biyu dai saboda eh mun dan bai dan gida Alhaji ai ya ya buge ka eh to ba riba a nan sai ya farge ya rama kisan da ya kai masa a Kano ah, eh wannan fansan na Kano nan shi ya doka eh. a gana ko kuma ko ya zo kuma fa a sakin to ya kuma ya kuma wani kauye we we karango eh karago ne eh karago eh me yasa ba za ka bi shi kauyen ba to ani wancan kauye ma ya rama ka kan tarayawa ne eh wannan kauye na ta eh, ya mun ka kan tarayawa ya ma ganganta shi za ba za ka eh wallahi eh? to masu kallon mu kun ji ah, ministan fada na dan fandan wanda shi ma yana cikin wannan gawo na garin batu bature wanda daidai idan yan damban suka abin nan suke zuwa su zo su ɗan huta ko ba gaba tunda babu yan damban a babu abokanan duka sosai a nan minista mun gode to ni kuma mm. daga koma kano daga gawa ciyama mm. to an yanzu fa gaban ne fa an yanzu fa ba eh gaban ne kana nan ban fasa ba eh. zahiri ban da wani sana da wuce wannan dukan nan gaskiya ne to inda za a duba mu eh. to la iyalo na koma Kano to shikenan kuma rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu dai kamar yadda kuka saba kallon mu a kodoshe a fadin duniya ga baki daya har yanzu ina cikin wannan gari na gawan bature kuma a yanzu kamar yadda za ku kuka ji ni da yan damba daban-daban a wannan lokaci to yanzu za ku ji ni da ainihin kungiya ta ta wannan gawan bature wato a taka feda amma kafin ce komai da farko ina so ka yi ma saurare bayanin sunanka na gaskiya kafin mu dan tattauna abin da za mu tattauna Assalamu ah, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Salisu Ibrahim Isa dan Batta. A matsayin trejara na wannan kungiya ta gawan Bature. Na'am. To Salisu alhamdulillahi kamar yadda kuke tara mutane kuke wasanni a wannan gari na gawan Bature. Akwai makota naku misali kamar mu ce ka zaure dan kazauri da kuma gadar kazauri da kuma can ainihin daura da wayannan da sauransu akwai masu zuwa cikin wannan gari na ku kallo da yawa wasu wanda yanzu suna tunanin ma kuna wasa ko ba wasa yau gashi Allah ya kama za su je mu da kai wannan albishir kake musu da wasanni da kuka shishirya a nan gaba wanda za ku yi musu a wannan lokaci to albishir da musu na farko hmm. akwai mun tanadi bakin yan dambe kala kala akwai kuma Allah tabbatar da wasu gurma din musu sun zo mm. da mun sa gasar mota mm. ubangiji Allah sa ba har yanzu mm. amma muna tabbatar maka Allah ya kai mu lokaci gaba kaɗan za mu sa wannan wasa za mu ci gaba da shi insha Allah to akwai bayani da nake ji ana cewa za a yi wa alin ba ta isa ka ajo a wannan lokaci kun tsaye da rana ne na ajan eh akwai kasan wannan kungiya akwai iyayenta kamar dattawa kenan mm. za su zo mai shawara ranar da suka tsaye da magana za a faɗi a yau yauwa to shikenan a wannan lokaci kun ji mu da ataka feda kamar yadda kuka ji dan takaitaccen bayanin mu kafin nan gaba in Allah da tunda mun fara lekowa cikin wannan gari na gawan bature sati sati in Allah ya yi da rabon za mu kuma kewaya ba a ce mun bar gari ba za mu kuma kewayewa za ku ji mu da ni da ta kafe da kuma sauran rago kungiyoyin wannan gari na gawan bature to a kafe da me za ka ce wa al'umma a ƙarshe al'umma ina masu fatan alkhairi kamar da gudunmuwa da suke bamu game da kallon nan yanzu mun tsaya sun bamu haɗin kai muna yin wasan mu lafiya mu tashi lafiya mm. alhamdulillah ba wanda zai mu sai dai godiya Allah I'm gonna go to the hospital.

Kano Audu ya ba shi da nike Dogon mali yabo nike Alhaji na gina yaba Na turu ya biya kiɗa na ba babur wanda ya luka ya goma ya bani mashi kai ya nura ya nura ya nura yake makama alhaji mun tare ne baba na gode na amadu na gode na amadu Adamawa

kallo da ta da shi ga dai yana tashiwa a garin gawan bature da shi da yaransa yakin kowa nema shugaban kasa mu masu yakin hannu ko yaki a bale zariya ba ina ka kwana sakuta za ni da kwana na gora mu da hila da ya shugaban ayyukan yana da kuma Father kallon mu ga tsalama gobiri a garin gawon bature kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci muna tare da shi ga shi na tsalama gobiri kenan waka wacce ya yi wa abba kabir gwamnan kano kenan a wani lokaci

amman ma'aikata ya ɗauka Allah ya ɗau mata hada mazaransu Allah ya ɗau mata hada mazaransu Allah kowane Allah ya bashi aikin gwamna ba ya masu aiki gwamna ya mayo garin kano jan kwana ai dan galadi ma na gode Yeah.